wani matashi dan kishin kasa ya yanka raguna guda goma sha biyar domin yin murnar dawowar shugaban kasa muhammadu buhari kamar da ya saba gudanarwa a duk lokacin da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi tafiya ya dawo ya allah ta ziyara aiki ce ko kuma ta duba lafiyar shi a kasashen ketare mun tsara yi ma allah subhanahu a duk lokacin da shugaban kasa ya tafiya ya je waje medical trip wani ishu ya kai shi waje hakika kam hankalin mu bai taba kwanciya in aka ce ya tafi har sai mun ga Allah ya sa ya dawo lafiya matashin nan ɗan kishin ƙasa kuma masoyin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari mai suna Malam Abubakar Albarka da ke karamar hukumar Dutsen Mata jihar Katsina. Yan wada abokan arziki da masoya shugaban ƙasa suka taru domin godiyar su ga Allah akan wannan walima da Abubakar Albarka ya shirya. Mutane da dama ne daga jami'ar APC da ta PDP suka tufa albarkacin bakin su. kafin fara gudanar da walimar daga ciki akwai malam ibrahim bature malam ibrahim ya bayyana dalilin su na abin da ya sanya masu goyon bayan wannan walima da ake gudanarwa a duk lokacin da shugaban kasa ya yi tafiya ya dawo kowa ya sani cewa a lokacin baya sanda shugaban kasa allah jarabce shi ya yi wasu watanni da yawa baya cikin kasar nan akwai 'yan adawa da marasa kishin ƙasa da wanda ba sa ƙaunar ci gaban najeriya suka rika yin zage-zage suka rufe wasu abubuwa wanda na nuna rashin mutunci ba ma su tausaya ma yadda ya yi karfazin rayuwar shi a matsayin na dattijo wurin ceto ƙasar nan a kan halin da take ciki sai suka zo suka mai da abin siyasa suka ta zage-zage da sauransu so tun daga wannan lokacin ne muka zo muka an da leadership namu ni da abakar muka organizing addu'a buhari muka yi mashi addu'a Allah ubangiji ya bashi lafiya ni a matsayina na youth leader na cikin jam'iyyar PDP abin da ya kawo ni wannan wuri abubuwa ne waɗanda suka kunshi magana siyasa da murna da jin daɗi a ƙaramar hukumar duka an yi magana kan shugaban ƙasa mm. to shugaban kasa dan katsina ne duk mutumin da ke hmm. katsina ya kamata tunda ba abba za mu ba magana katsina ya kamata a zo a nuna murna da farin ciki gaskiya ne kuma muna godiya da irin wannan goyon baya da gudunmuwa da abokinmu Allah ya bashi dama yake nuna gudunmuwa shi a kullum bai gajiya ba na farko muna nuna godiyar mu ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara zuwan shugaban kasa wannan kasa ya je lafiya ya dawo lafiya kuma ya samu lafiya kamar ya Allah ya muna alfahari ko muna jin daɗi sannan yana ƙara jinjina da yabo ga wannan bawan Allah malam Abu Albarka sa wannan abin da ya assasa na nuna addu'a da yabo da jin daɗi wannan kamar da ɗan na ya faɗi ba bakon abu bane sadda abu ya maka farin ciki ya maka daɗi to ya halatta ka nuna farin cikin ka ta hanyar walima ba saman walima wannan abu ne ce a musulmi jama'a ina muku barka da zuwa wannan wuri walima da Allah ya kawo mu a yau kamar wannan dawowar buhari da ya daga kasar waje yin aiki ya dawo najeriya ubangiji allah ya kara mashi lahiya allah ya kara karkatu hankalin shi ya dawo a waje mu ya kawo mu zaman lahiya ya kawo mu sauki a kasar mu bala ana yin irin wannan tare tsakanin labar taba halatta amma muna gani a social media cewa ana abubuwa barka duk lokacin da mai girma shugaban kasa ya fita ya dawo yana irin wannan walima to kuma muna jin daɗin ta ɗari bisa ɗari har manyan mu muna gaya ma wannan abu akan cewa ya kamata su yi koyi da wannan bawan Allah saboda abu ne wannan na kwarai da kuma ci gaba da muke samu a cikin wannan tafiya da mu ta jam'iyyar APC tun daga muna yanzu zanne har da yan adawai ma suna murna da wannan abu kwarai da gaske haka zalika shi ma Malam Abubakar Albarka wanda shine ya daukar nauyin ɗawainiyar wannan walima shi ma ya tofa albarkacin sa inda ya bayyana cewa tuntuni su masoya Muhammadu Buhari ne kuma sun dade suna gudanar da wannan walima ta nuna godiyarsu ga Allah wanda wannan ita ce karo na sha biyar kuma suna gudanar da walimar ne don yin godiya ga Allah da ya ba su shugaban ƙasa irin Muhammadu Buhari a zalika da nuna jin daɗin su akan yadda ake gudanar da ayyukan raya ƙasa da kuma taimakon al'ummar Najeriya da ma jihar Katsina baki. To mu wannan abin da muke yi mu muka sa kanmu wani ya samu ba don muna so muke yi bahaushe ya ce kauna ba ta ganin wahala shi sa muke yi dan kankin kanmu ba wani ya sanya mu ba muke yi dan kankin kanmu da kauna da nuna kishi ga shugaban kasa mun san shi mutum ne mai matukar amfani ga kasa baki daya mutum ne daga arewa ya nuna mu so ya nuna mu kauna mun yadda da shi tun tuni muke tare da shi tun da ya fara siyasa tun fitowar shi ta farko siyasa muke tare da shi ba mu taɓa yin wata jam'iyya ba tare da shi ba in Allah ya so ya yarda kuma shi ne sanin shigowar mu siyasa ga dangana duba ga mun san manufofin shi mun san burin shi na alkhairi da sauransu dan adam duka ajizi kuma menene a rayuwa akan diba alkhairi fiye da sharri insha Allah ta'ala muna kyautata mai zato to kuma muna kyautata mai zato ko da yaushe shi ya sa mu lokacin da Allah ya sa aka ce ya kare wallahi hankali ya taba kwanciya sai mun ga Allah ya dawo mu da shi lafiya daga jami'ar APC da ma jami'ar adawa ta pdp daga ciki akwai shugaban jami'ar apc na mazaɓar dutsen mabi alhaji jari kurumbo sai shugaban matasa na jami'ar adawa ta pdp na mazabar dutsen ma da dai sauransu